in kin ci amana ba a yafe ba mm, mm, mm,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 to tun daga nan dai malam daga nan ta fara takurawa rayuwata ta ce tana so na saboda ina da kyau na iya kwalliya kuma ina da kuɗi ka san mata irin waɗannan abubuwan suna birge su amma ni ban yi tsammanin a matsayinta na uwar matata hakan zai iya ɗaukan hankalinta ba to kun ɗauki ɗabi'a irin ta 'yan boko ba masu karatun boko ba wannan ɗabi'a da kuka ɗauka ita ce ta haska maka har ka samu dama ka hai mafar da wannan barna a cikin gidanka yaya za a yi barna ba za ta faru ba babu wani addini da ya amince ka ɗauko balagaggiya don tana ƙanwa matarka ka shigo da ita cikin gidanka kai kana balagagge ba tare da wani uzuri ko wani dalili ba babu wannan addinin za ka fito ka yi wanka za ta yi wanka za ka irin zaman da kake so a cikin gidanka za ta irin zaman da take so a cikin gidanka za ta ci irin abincin da ka ci za ka faɗi magana mai daɗi a gabanta ta yaya shaidani ba zai samu dama ya haifar da wani abu a cikin kowa idan kai wani abu bai a cikin zuciyarka ba matsayinka na namiji to ita matsayinta na mace wani abu zai iya shiga cikin zuciyarta ya ɗarsu shaiɗani da kake gani ya yi galaba da mu dalili saboda mun yi watsi da hanyar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytani ya jiri min ibn adam majriyad dami shaidani yana gudu a cikin jinin dan adam kamar inda duk jini yake gudu yana yawo saboda ka abinda da ba a zato zai iya haifarwa da mutum don ya halaka shi malam me mafita mafita a ciki guda biyu ce uku da farko ka yi sujjada ga Ubangiji, ka roƙe shi ya ba wa fadila mijin aure ta Ubangiji ya amsa maka to ka sami masalaha ta farko. Sannan masalaha ta biyu wacce ita ita za a fara yi da fadila da ragowar 'yan uwanta ga baki ɗaya ka tattara su ka kai su gaban iyayensu su zauna. Don kar su ma a cikinsu a sake samun wata matsala ta baro irin tata. nuna, ya zanyi yi ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna ai gaya miki da kin je ko sai abin ya burge ki kasan fa ga baki ɗaya abin sha'awa ne ga kaya a garin da sauki ba irin mu nan ba fa kai wani shagon fa ya kai nan anguwan ya kai nan anguwan sai idan ki ya gaji da kallon kaya kin rasa wanne zaki zaɓa to an ci amma dai ai mu ma ki tafi da mu wani lokaci ko a'a me kaya ya kai ku in business in kasuwanci yayi kasuwanci dai kawai sai sai mu dinga tafiya tare hmm? in ce ba zaki je ba mu zaki aika ba a saboda me sai dai idan kasuwanci ya ci gaba dai sai mun tattara ku baki ɗaya mu tafi wallahi anti tarin da kika sa kafan kika bar gidan nan ga fadila nan ba ta da wani aiki sai kunci sai tunani sai kuka mun rasa me yake damunta mun ajiye ta anan mun yi ta tambayan ta fada har yanzu wai tana fada da mijina ita har yanzu fadila fada take da mijina to mu dai bata gaya mana ko akan me kullun ta dinga fada a'a akan raini ne mana raini da rashin kunya ai ba abin da tafi iyawa kamar raini da rashin kunya har yanzu fadila kina raina mijina kenan kin ci gaba da raina shi bai isa ba kenan ko to wallahi ba zan jure ba ba zan iya ba wallahi wallahi ba zan iya ba na gwamnati ki tattara kayan ki koma gida ki je can gaban su mama ki zauna ni na rayu da mijina ba na so kuka nake da idanuna ya zan yi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna daga kanshe tana so ta zame mana karban gaba ya zan yi da kai ya zan yi ta gane ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa in kin amana ba Hello Ke idan fa baki da hankali wallahi la'azim zan koya miki hankali a cikin gidan nan wai kin manta cewa yayar ki ta dawo ne kin fita suna ke din banza ke din wofi ke kin ga na rantsi da girman hello Alhaji kenan, ba ka min ƙarya, kuma ba na so ka fara daga yau. Lokacin da ka amsa wayanka ka ce hello, na ji muryar mace ta amsa maka. Ina ɗan cikin wani yanayi na ruɗani, amma ki hakuri ki kwanta gobe da safe zan yi miki bayanin komai. Ka yi alkawarin za gaya min gobe? Shikenan. Na gaya miki dai, ki gaya wasu hajiya Jamila amma wallahi babu bashi. Ba zan ba da bashi ba na ya haƙuri mijina ya dawo zan kira ki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. San da dawo. Lafi a Lafiya ka dawo gida da rana haka? Ko wani abu ya faru ne? Kamawa ta yi. Dawa na yi in gwada miki wani abu. kaman kin san dai muryar Fadila ko sosai da sosai <laughs> ba Alhaji ya za a bar san muryar Fadila ba kanwata fa uwa ɗaya uba ɗaya na san muryar ta mana to ki je ki kira ta ki zo zan gwada miki wani abu to Fadila Dan Allah dan annabi dan Allah ka kashe. Ka kashe zuciya ta za ta iya bugawa. To ta buga mana. Ta buga mana zuciyar taki in ta buga ina ruwana. Me ya dame ni ba abin da ya dame ni. Yanda kike son sa haka nake son sa kila ma na fi ki son sa. In har kina son sa zaki ɗauki kafa ki ɗauki ta ki tafi wata ƙasa ki je can ki zauna. Ni kin ga ko in ni ce ai ba zan iya tafiya ko ina ba. Fadila, me? Kina da hankali kuwa? Me? Mijin yatta mu zaki ce zaki aura? Kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa Fadila. Kin ci amana <laughs> mm-hmm. ba a mm-hmm. yabe ba. Mm-hmm. Eh. Kuka nake da idanuna, ya zan yi in cire Ni na ɗauko ta da hannuna. daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa buna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina za ki je kuma tafiya zan yi dan ba zan zauna ba na shigo gida ana ta koke-koke ta kanta hamidan ma in tsaya ta mu gaisa da ita ma bata tsaya ba sai zullewa take ba ta tsaya na ganta ba to zama me zan yi ya hakuri mama ki zauna mu yi magana akwai maganganu a bakina dole ki ga Hamida cikin kuka mama. To, da aka yi yaya? Ba zan zauna ba, tafiya zan yi. Ehe. Wai tukun tambaye ka, wai da gaske ne abin da nake ji a duniya ana ta faɗa ko ina ana magana cewa wai ƙanwar matarka tana son ka fadila za ka aure ta? Da gaske ne hajiya. Amma zauna sai miki bayanin komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. kaga ladamar da nake gaya maka kaga yau ranar ta zo ranar ladamar da nake gaya maka kenan ta zo ka ki magana ka rufe idanka ka rufe boko ya ɗauke maka hankali ka zauna da baligan yara a cikin gida kana tare da su to ga irin ta nan yau ga ranar ta zo abin da nake faɗa in an yi magana sai ka ce a iyayensu talakawa ne yau talauci hauka ne talauci hauka ne wallahi hajiya da niyan alkhairi ne ɗauko yaran na dawo da su gidan nan don in taimaka musu ban taɓa tsammanin abin zai zama haka ba ga abin duk ya bi gari yanzu har kunya nake ji to abin da nake so in gaya maka ba wai shawara nake baka ba umarni ne ka tattara su dukkan su kowace ta tafi gidansu ka tattara su tafi gidansu ita kanta hamidar idan ta ƙi yarda ta ƙi amincewa da cewa ba za ka ɗauke su koma gidansu ba ka haɗa ha ita a'a mama ita ma hamidan shawarar ta bayar yanzu kenan kuma yanzu haka ma tana tattara musu kayansu ne za ta haɗa musu kayansu ga baki ɗaya mu je mu maida su gida. To ni dai na gaya maka. Da kin zauna. ba haka ba zan ɗauki mummunan mataki a kai. Da kin ɗan tsaya hajiya direban ki ma sallah yake. In na je na ga yana sallan bai idar ba ya same ni a gida. Ni zan fita. Yana dau. To amma malam ai da ka tsaya ka ga yarinyar nan ta bugo waya cewa za su zo. Ina tunanin ko akwai wata muhimmiyar magana da take so. Yanzu dan Allah sabo za ta zo sai in fasa fita buge-buge na? A'a. Amma alaikum salam. Amma alaikum salam. Yawa sannu zuwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Aji Hamida. ku da zuwa. Ya haka? Ya na gan ku rai a ɓaci haka kamar wa'anda aka aiko da rasuwa. Me yake faruwa ne? Ga katin katin ɗin jakunkuna ko duk tsaraba ce wannan? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Alhaji, san da zuwa lafiya lau. Alhaji, alhamdulillah. San da zuwa. A'a, ikon Allah. Um, baba ga amanar da ka bani nan na dawo maka da shi. Har ga Allah ba zan iya ba. ku yi haƙuri amma dai fadila sadiya da zara na ɗawar alkawari zan ci gaba da ɗaukar nauyin karatunsu duk da ba sa gabana amma su ci gaba da zama anan Subhanallah! alhaji lafiya wani abin suka yi maka mama wa fadila ne take son mijina la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitina cewa in kin ci amana ba a yafi ba wannan wace irin magana nake ji kamar tatsuniyar yara ban fahimta ba fadila tana son ka ina son da Allah ƙara min bayani wanda irin so baba so sosai na soyayya kuma na so na aure tun daga lokacin da matata ta yi tafiya ta bar gida tun daga lokacin fadila ta saka ni a gaba ta zame min karfan kafa a rayuwata babu yadda na iya ne yasa dole zan dawo da ita fadila ba ki da hankali ne mijin yayin ta haki kike so baba san shi nake kuma so nake na aure shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fadila kina da hankali kuwa abun kunya kike so ki janyo mana wato ke baki iya cin arziki ba ki duba ki ga yadda kuka yi mulmul hmm? kun zauna cikin mutunci cikin kwanciyar hankali shine zaki janyo mana wannan abun kunya saboda ke dai mutuniyar banza ce muna cikin zaman zaman muna jin daɗin mu a cikin mana wannan ce ranar da nake gudu tuntuni ranar da matsala za ta kullu ba yadda ban yi ba akan kai yaran nan su koma gidan nan to ai gashi nan ga irin abin da ya haddasa kai kai wannan yarinya wannan yarinya ta cuce ni kinga ai ba kuka ya kamata ki yi ba kuka ma yanzu kika fara yin sa kin san ai ba abin da yake ɗawainiya da wannan yarinyar in ban da jahilci domin mai ilimi ba zai yi abin da take ba tun suna ƙananan yara idan na tura su makaranta sai ki hana su ki tsora musu talla gaba ɗaya rayuwarsu rabi talla rabi karatu ita ma hamidan Allah ne ubangiji ya mata gamdakatar ta auri miji na gari ya maida ta makaranta da ita ma tana nan a irin halayen da suke ciki to yanzu mai gida me ya aibu dan na ɗora musu talla ba mu da shi hmm? Wani al'amarin ma da ya kasance ai sharrin shedan ne. Kinga ba ba abin da zaki ce min ko da yaushe idan aka yi magana sai a ringa kalawo shedan babu ruwan shedan a cikin wannan magana. Kake kuskure ki saki kama magana shedan a cikin ta. Um, baba dan Allah ya hakuri. A bar maganan haka. Mu da yanzu za mu tafi. Allah da ya kiyaye na gaba kawai. Haba Alhaji, ka duba girman Allah yaran nan su koma gidan nan. Sun riga sun saba. na rantsi da Allah idan kiku kuma yin wannan maganar ta cewa wai su koma wallahi a bakin aurenki haka za su haƙura su ci abin da muke ci da daɗi ko ba daɗi mu zauna da su har Allah Ubangiji ya kawo musu mazajen da za su aura dukkaninsu ko ci tafi gidan mijinta. Wallahi Allah ko hajiya ba ta ce kar su koma gidan nan ba. Ni karan kaina ba zan taɓa bari su koma ba. Ba zan iya zama da su ba. in kuma aka ce dole dole sai sun zauna da ni shikenan su je su zauna da mijina sai ya haɗa su baki ɗaya ya aura ni kuma zan da gida in ci gaba da zama tare da ku wallahi ba zan iya zama da Hamida ba wallahi Allah kuka nake da idanuna ya zan cikin haka ne daidai mijina ka ga inda kai kyau kuwa kai dole ne ma dole ka dinga ja mun masifa dole ka dinga jawo 'yan mata jikinka da kana so da baka so Ka ga haka yarinyar nan ta niyan sani a cikin tashin hankali da bala'i ko matar kwarai matar kirki kin ga wannan abin ya riga ya wuce kamata yi ki ɗauke shi ki ajiye shi a gefe daga yau ai kya tsara tafiya da barki bane ko ni ni da ka haife ni so daya wallahi ba zan je ba ko ka ce na je Allah ba zan je a sai kin je na rantse da Allah ba zan je ba bari ka ji wani abu ba zan je ba komai fa yanzu ya koma internet in kaya ma ya kare kawai magana zan yi da su turu internet in tura musu kuɗi ni fa sai kin je dan manzon Allah ah, haba ah. haba bibi ne an ban ga lokacin da ka sani aka ba sai da kika ga na saka sannan ke kika je kika saka kawai dai na san yau hutu ne dole su za ka saka shi yasa na saka nawa amma an ka je ba aka dade ba eh ya danganta da baki. Allah ya sa dan Allah karka dade na roke ina kira ki ji tsoron Allah Fadila, me ya kaki gidana? Ba na faɗa miki kan na sake ganin ki a cikin gidana ba? Na zo gidan nan ne, ko ni ko ke. Ko ki kashe ni ko in kashe ki, saboda wallahi ban zubar da makaman yaki na ba wannan bawan Allah ina son sa kuma sai na aure sa. Sai dai duk abin da zai faru a cikin gidan nan ya faru. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki cewa in kin ci amana ba a yafe ba